علامة فتوية وانا عن كثرة لي علامة اه ولي وانا الزجاجات امم الكثرة لي مع الالف الزجاجات شيء نسب الجدل مفعول به منصوب وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن المفتح لأنه جمع مؤنث السالم فهذا مداهة الفاطمات shi ma haka maqulun bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an an al-fath li annahu jam'u muannath as-salim ko halaftu al-baqara na ta nunan shanu shi ma baqara ta ash-shajara na shayar da bishiyoyi shajara ko hajama sa'alab dila ya kai farmaki ala dajjal akan kaji ko kuwa shakartu na yi godiya lil fatimat da fatimuni sai jalastu na zauna baɗi da guri mai nisa an albakarati dangane da sami jalastu fi'ilin wa fa'ilu baɗi da lamu sai maqulun bihi ne mansubun an harfu jarrin albakarati isu majrurun bihi zahabtu ila shajara ana gani ya to gashi nan alqaida wal kamsa sabi'a wal kamsu jam'u muannas salim jam'i na mu'annas salimu yurfa'u bi dhammati ana masa rufa da da damma kun ga ba da ke da jajatu ko hadarat fatimatu ana gane wa sabu ana masa nasaba wa yujarru ana masa jarra da ne bil kasara da ne da kasara ana fahimta ai a sarabu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna kun ga muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin tayyibatin abidatin wa abu kara ko to duka jam'i ne na mu'annafi salim ana ganiya yanzu idan an fahimci wa'annan karatu cikin a kokari a riƙe su haka yanzu in mun zo darasi na gaba sai mu tashi al-mudaf wal mudaf na wani na ka kiran da nake ga wanda ba su samu wannan darasin namu na an annahu ne na ɗaya na farko to su yi kokari da Allah ta samu su shi daga baya ake an gane su bi shi daga baya a yi muraji'ar wannan darasin wallahi tallahi akwai bukatar ɗaliban suna wannan karatun su yashi ta za ga mutum ya taɓa kulliya ya je na mugu shan mugun wahala wani ma har tafi jami'a ya da wallahi ba zai zama kowa saboda asali ba shi da bajiran na karatu ana fahimta Sau haka na ga takwas da rai ta kuma duk wanda kuka san bai karatun nan wanda duk ya ɗauka kakkaban shi ya akwai akwai daga cikin ɗalibai da na ce mai yanzu ya ce shi yana da abubuwa gaskiya shi ba zai iya zuwa ba kai ka sani na taso tun daga kaduna karfe hudu na zo nan garin kano karfe shida ta hau wanda muna tare da malam sabuna na